gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41 ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani. Sarauniya da kuma niyya FM sai kuma a Kumasi a kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio masu gabatarwa. Hafiz Ado Babale. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau Laraba goma ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan zaben fidda gwani da manyan jam'iyyun Najeriya suka yi ayyukan da aka yi me ta dama ne ta ba ta saka sannan a to sunana sa jalal falal wanda ya nuna sha'awan yin takarar gwamnan jihar kaduna a shekara ta 2019 to kamar yadda muka riga muka sani akwai doka wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya rattafa mu hannu wanda ta ba da dama ga matasa da su fito a dama da su akan harkoki na siyasa da shugabanci. mu tattauna da za mu saurari tattaunawa da alheri abdu ta yi da wata kungiya mai zaman kanta wacce ake kira da youth alert sannan kuma muna tafi da tattaunawa mu da wakiliyar mu ta binta ibrahim a kaduna da matasa domin mu saurari cewa shin an ba su damar a dama da su a wannan siyasan da aka yi ku kanku masu sauraron mu za mu buɗe muku layin wayar mu inda lokaci in lokaci idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku a kan wannan lamari. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook. Tabayar ita ce ko matasa sun cimma burinsu na samun damar tsayawa takara zaben shekara ta 2019 bayan an fitar da dokar Not to Young to Sakon farko ya fito daga maji daɗi shehu inda ya ce, tsoffi sun yi kane-kane kamar za su ci babu akan siyasa, ai matasa sun kasa shiga a dama da su Allah ne kawai zai dafa mana tun da abin ya fi ƙarfinmu. To sai sako na gaba inda ya fito daga dauda hudu guru inda yake cewa gaskiya matasa ba su cimma wannan burin nasu ba. A nawa ganin wannan lokaci ne na wannan lokacin ma dattawa suka yi kane-kane a siyasar kasar idan muka yi la'akari da manyan 'yan takarar shugabannin kasashen duka guda biyu sun haura da shekara saba'in. sai sakon real muhammad umar fantami inda ya ce yau da gobe matasa ba su cimma burinsu ba saboda manyan kuraye ne har yanzu suna jagorancin tafiyar to sai sakon maryam adam kinafi inda take cewa mulki na Allah ne fatanmu Allah ya zaba mana mafi alheri. Sai saƙon abubakar ya kanaji bauchi, to gaskiya matasa ba su cimma burinsu ba, To sai sako na gaba inda ya fito daga Ahmad Idris inda yake cewa salam yau da gobe za a iya cewa sun samu musamman a wasu kujeru sun samu musamman wasu kujeru a da jihohinsu. Sai sakon Shehu Adamu Rijau hakika samun dokar nan ta not too young to run ya sa ɗimbin matasa sun fito takara sai dai kuma tuni aka kakkaɓe mafi yawansu tun a zaɓukan fidda gwani. To sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Lawal ɗan Fulani inda yake cewa hakika matasan Najeriya babu wata dama da aka basu wajen mulkin ƙasar mu. Sai sakon Abdulaziz Ibrahim Galadanci, ni dai kam a yanki na ban ga wani matashi ba wanda ya samu wannan damar. sai sako na gaba inda ya fito daga dr gani mai nige gonige nijar inda yake cewa babu wani matashi da ya samu damar tsayawa takarar shekara ta 2019 sai sakon malam nura alhassan jigawa ya ce yau da gobe har yanzu matasa ba su cimma burinsu ba sakamakon rashin kuɗin da za su sayi fom na tsayawa takara Sai mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Umar Adamu Katagun inda yake cewa har yanzu akwai jan aiki a gaban matasan Najeriya akan yunkurin na fitowa takara saboda rashin kuɗi da Allah bai ba su ba. To yanzu bari mu je ga tattaunawa alheri Abdu da kungiyar Youth Alert. To kungiyar ku menene makasudin kafa wannan kungiya eto eh, wato wannan kungiya ta ta a turanci misalan wato faɗakar da matasa musamman na ƙasar mu Najeriya. Wato mun zauna mun yi yi la'akari da babban matsalar da muke ita ita a Najeriya wanda ya ci shugabanci. sai muka tsaya muka duba muka wanda cewa abin da zai iya kawo mana mafita a ƙasar nan mafi ala shi ne matasa su rungumi na ɗaya siyasa na biyu ne za su yi taimaka ma kansu don ci gaban kansu akwai matasa da yawa a najeriya musamman su suka duba yadda najeriya take galibi matasa mu ne muke da majority na jama'ar najeriya amma ko matasan nan ba su taka rawa wanda suke tana da tasiri a abin da ya jibanci shugabancin kasar da kuma tattalin arzikin kasa to shi yasa wannan kungiya muke so mu duba menene muke so mu jawo ra'ayin matasa na mu iya koya masu su iya koyo su san cewa na ɗaya suna da haƙƙi a kan kasar Najeriya ba abin da za su samu ba ne amma wace gudunmuwa za su kawo ko za su ba kasar domin gina kasar Najeriya. To matasan nan yana yiwuwa su shiga batun neman shugabancin ƙasa ba tare da sun nuna sha'awa harkokin siyasa ba kasancewa duk lokacin da aka ambaci matasa a batun siyasa akan ambace su ne a matsayin waɗanda ake amfani da su a bangar siyasa so da dama in za a yi zaɓe mata ne ake ba da ƙarfi kan neman kuri'unsu don su ne ake cewa in ba ka samu kuri'un mata ba ba za ka ci zaɓe ba. yawwa ba tabbas wannan haka yake dalilin da ya sa muka kafa wannan ƙungiyar ke saboda mu da matasa mu nuna wa magana shugabanci yana Najeriya kamar yadda da maganar da haka ta kanana aka ba su zarafi da dama su shiga cikin fagen siyasa abin da muke so ni da wannan kungiya kenan cewa sai in an iya ilimantar da su su ma sun cancanci zama su shiga cikin fagen siyasa kuma su samu shugabanci ba wai kana matashi ba a ce kar a baka shugabanci na ɗaya kana da ilimin da ɗaya kana da sanin kuma kana da halin da ta ku gaba zama dalilin da nan muka kafa wannan kungiya saboda musulmin kan da su mu faɗakar da su a gina matakan a kan wanda wadda take za ta taimaki ƙasar da Najeriya kuma ta gina kasa Mu shirya mata zamanto sun suna da wannan zuciyar da kuma suna da sun ita sun san menene shugabanci kuma sun yi shirin da su zama cewa shi ne shugabannin ƙasa. don haka muka fito wannan kungiya na mu iya mimintar da su na iya nuna musu hanyoyin da za su geji da yadda za su shiga fagen siyasa da shugabancin najeriya a dama da su kuma su kawo ci gaba da dukkan ƙasar najeriya. to me za ka ce game da waɗanda suke cewa ai an kwatanta matasan sai dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba misali an shi dameji bankole ya zama kakakin majalisar wakilai na tara yana da shekara talatin da bakwai. Ka san abin da ya faru a Najeriya a zamanin mulkinsa, ka san yadda ta kaya. Za ka iya kirga guda nawa da za ka ce sun samu wannan dama amma kuma bata canza zane ba. Eh, eh, haka ne wato abu da na fahimta matsalar da muke da a matasa a gaskiyar ita ce a yanzu matasanmu muna da garbaɗi da kuma kan mu shiga mulki ko kuma a ce a bamu mulki amma galibi da mu shirya zama ko ki da bankin ba musamman kamar da abin da ke a wannan misali da cikin bada na shi ban kwali abin da farko da shi ne dole ne a yanzu ni matasa mu bi da tawa mu koya da gare su musamman da tawon da suka zama suna da hali halaye da za mu iya koyo wurin shi masu kyau ma'ana a najeriya babban matsalar da muke da shi ne ba mu da waɗanda suke da almajirantar da matasa a kan fannin fagen siyasa wanda da yake kira mentorship wato ana buƙatar mu bi waɗansu dattawa waɗanda na da haƙiƙin nuna albarka da kuma da hali wanda yake na da kyau Hali nan kuma zama jirgi gare mu irin wa'annan ne ya kamata su jawo matasa kusa da su su kuma iya nuna mafi yadda ake domin kuma kuma kuma kuma kuma da kuma mu yawancin matasan najeriya kuma kuma kuma kuma kuma ne kuma da kuma kuma samu kuma kuma yawanci kuma me za ka samu wancan ya je magana almanji ana ta dukiya ni ba kwan je in samu amma ba wani zai kawo ci gaba da kasar najeriya ba wannan abubuwan ne ke mu canza wannan tunani a zukatan matasa abin da ke faru ne idan baka kalli abu ba idan baka bi a hankali ba daki da daki na tsawon rayuwa amma kana tsauri ka kai da ka kai da yin shugabanci ko kuma ka ga sama ba zai yi ka iya kaiwa cikin nasara haka gama cikin nasara a wancan karni sabida na ɗaya mahaifinsa shi kanshi yana da abin hannu na ɗaya ɓarwan jikin kaya na ƙasa madalla yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da malama binta ta yi da matasa a zauren muhammaran yau da gobe domin mu ji ta bakin su akan wannan lamarin najeriya lamarin siyasan nan na cewa not too young to run ko an ba su damar kuma ya abin ya kasance. To kasancewar gangar siyasa ta fara bugawa a Najeriya don har an fara shiga kakar zaɓe inda aka gabatar da zaben fidda gwani a manya-manyan jam'iyyun da ke ƙasar nan. Akwai taken da gwamnati ta sawa hannu wanda yake doka ne wanda ake cewa na tuyon turon. Babu wani eh, haramci ko kuma takaita a kan shekarun dan takara a neman shugabanci ko takara. Washin wannan dokan da aka yi me ta dama ne ta ba wa matasan ƙasar nan? A to sunana sa Jalal Falal wanda ya nuna sha'awar yin takarar gwamnan jihar Kaduna a shekara ta 2019. To kamar yadda muka riga muka sani akwai doka wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattafa ma hannu wanda ta ba da dama ga matasa da su fito a dama da su akan harkoki na siyasa da shugabanci. To alal hakika wannan doka abu ne mai kyau kuma wanda ya dace da yanayi da zamanin da muke ciki musamman in muka yi la'akari da yanda matasa suke samun dama a kasashen duniya ta wajen jagorantar al'umma a matakai daban-daban musamman yanzu misalin da ake bugawa a kudu wani lokaci kamar shugaban kasan faransa wanda tamkar wani jakadan matasa ne a duniya wanda yake jagorantar kasa da take da karfin tattalin arziki da kuma harkoki na siyasa to amma a tsarin da ake ciki a nan najeriya za a iya cewa tamkar rijiya ta ba da ruwa ne guga amma ta ya hana to duk da yake dai akwai doka wanda aka riga aka aka zartar da ita a nan Najeriya. To kalubalen da ake ciki a yanzu sai ya zama cewa ba wai dokan ba ne kawai abu mafi mafi mahimmanci ga matasa. Saboda kamar yadda muka sani a dokance dai an baiwa matasa damar su fito su taka takara a matakai daban-daban ta hanyar rage wato adadin shekarun da da ake amfani da su. Ba tsoro ba ne, ai yanzu duk da yake wannan doka a turance da ake kira not too young Turon a hausance kuma ake kiranta doka da take baiwa matasa daman yin takara sai ya kasance cewa babban kalubale da ke fuskantar matasa ta yanayin yadda ake gudanar da siyasa a Najeriya ta hanyar wato ah, kaman za a iya cewa siyasan an mai da ita wani al'amari ne na kasuwanci. To duk da yake ba mu zo wurin kalubale ba dama ina neman in sani ne an ba ku dama kuma ka nuna kaman an ba ku dama. Eh a dokance a dokance a dokance an ba da dama. Kai ma ka ce ka so ka yi takara. Na fito na nuna sha'awa ta ta yin takara amma waɗansu dalilai suka sa muka ƙaurace ma zaben saboda tunanin ba za a yi abin da yake shine daidai ba. To dokar da ta yi daidai ne da muradin ku matasa ko har yanzu kuna ganin akwai wani gyara ko kuma ba a tuntuɓe ku ba lokacin da aka kafa dokar. naka? A alhamdulillah sunana Kwamarar Nura Usman kowa naka. A wannan doka da shugaban kasa ya sa hannu hmm. hakika doka ne mai kyau kuma in mutum ya bi cikin dokokin zai ga an ba da damar maki ga matasa fiye da da na yadda za su samu dama su yi takara a daidai wannan lokaci. To amma matsalan shine su matasan ba su fahimci dokar ba ko kuma ba su fahimci cewa muna da jam'iyyu da yawa a Najeriya wanda za su iya tsallakawa wata jam'iyya zai su yi takara ba sai in jam'iyya kaza ta ce kuɗi naira miliyan ɗari kaza ko miliyan arba'in da kaza ne kuɗin sai da fom ya kamata a ce mu matasan sai mu tashi mu kuma saboda wannan dama already doka ne dama babban matsala shine doka mm. to tun da dokan an riga an ɗage mana kafa ko an ɗage mana sanda wanda ya yi gida yake hana mu yin takara ko da kana da kuɗi ko da kana da komai to tun da yanzu za a riga an ɗage shi mu kuma matasa lokaci ne da ya kamata mu yi amfani da wannan dama ta hanyar tsallakawa ga jam'iyyu da yawa muna da jam'iyyu casa'in da takwas a Najeriya wanda kowane jam'iyya daga ciki akwai jam'iyyu da dama wanda sun ba da dama ko baka da ko sisi ko baka da kuɗi za ka iya zuwa kai takara hakika wannan doka abin marhabin ne sannan kuma ya rage ga mu matasa mu wayar da kan yan uwanmu matasa kansu fahimci cewa to lokaci ya yi da za mu goyi bayan matasa yan uwanmu domin su ba da gudunmawa wurin kawo ci gaba da sauyi mai ma'ana. To bari mu tuntubi mata din da a siyasar ma akwai mata kuma yawancin su masu yi karfi a ciki. Shin magana nan da ake yi na cewa not too young to run. Shin abin da ya kamata a ce kenan taken dokan ko kuwa not too poor turana ma'ana talauci ko rashin kuɗin ka ba bai kamata ya zama abin da zai takaita maka damar ka na yin zaɓe ba. Assalamu alaikum sunana Comrade Fatima Abdullahi haka din ne not too young turan amma abin da mu dai muke fuskanta a nan shine matan da ake cewa mu mu mufto mu siyasa ai ba zaben mu ake ba ko mun ko an ci din ko mu din mun ci ba za a ba mu ba sai a danne mana. Ba wai rashin cancantan ba ce muna ci din ba wai ba mu ci ba danne mana ake yi in dai za a bu gaskiya point din da muka samu na um, zaben a fito da shi wani mana ai mu ma din muna ci amma me in mun ci din ba za a nuna mun ci ba sai a ce ai ba mu din muka ci ba a danne saboda mu mata ba mu da right ko ko mu din ba mu da karfin da zamu iya miƙewa mi magana mu faɗi right mu a ba mu daman da zamu miƙe mi magana bane amma in har aka ba mu wannan daman mu ma din zamu tashi mu magana mu ma din muna son a ba mu right domin mu yi abin da muke so mu yi kamar na zaben da aka ce not too young to run kuma mun fito mun yi amma kuma me ba a ba mu abin da muke so ba so kamar matan shugaban kasa yanzu she's a lady she's our first lady misali Nigeria amma matar shugaban kasa mace ce mm. amma mi ba ta abin da ya kamata a ce ta ba mata right su ma su abin da suke so. Ba ta ce miki siyasa bane kuma ba ta da wani office na siyasa. Ba siyasa bace kuma ba wai yar siyasa bace ba wai kuma ba ta da office na siyasa bane amma tana mace ita ma din ya mm. kamata a ce ita ma din ta fito da wani abu da zai sa um, a ba mata right su abin da suke so kuma ai tana tare da shugaban kasa za su iya. Abin da kuke so kenan matan su. A ba mu right su mu mu ma mu yi abin da ba haka bane ba haka bane za ta iya fitowa fili cikin mutane ta yi magana ba wai sai a boye ba a lokacin da za ta fito fili ta yi magana za ta samu supporters duk za mu fito mu supporting ɗinta to wannan karan ba shine karo na farko da wannan abu ya faru ba saboda ba shi bane karo na farko lokacin shekara dubu biyu da goma sha biyar lokacin da aka fara shakaran tankaɗe da rairaya na firamare na jam'iyyu a ɗaya daga cikin matan da suke son su yi shugabancin najeriya sara jibril ta fito inda ƙuri'a da ta samu shine nata kawai kuma akwai mata a wurin a wurin to ba kya ganin kamar mu ne din ma ba ma goyon bayan junan ba saboda kila mun gaba ba cancanta ba ko ba mu dace ba ba haka bane ai mu mata muna da kishi muna dole zamu mu bi goyon bayan junan mu saboda ne mata akai in ta saboda ba matashiya ba matashiya bace ko da ma da take matashiya ai mu matan ne ba a ba mu right ba ba a bari bane ba ma kwata kwata inda an bari ai za ta ci din tunda mu mun bi bayan ta kowa ma ya bi bayan ta muna so mu wadin a ba mu right a yanda aka ce kowa ya fito matasa su yi mu ma din mun fito to mun yi din a zaɓe mu a yi abin da ya kamata. Wace dama kuka samu a wannan zaben da ya gabata wanda aka yi na zaben fidda gwani? To Malam Hamza ko za ka iya gaya mana wayansu dama kuka samu musamman a lokacin zaben fidda gwani da aka karkare a musamman manya-manyan jam'iyyu Najeriya a matsayin ka na matashi kun samu dama na yin takara sannan kuma akwai nasara a ciki wanda suka yi nasara a cikin matasan da kasa. To alhamdulillah dai maganar dama dai shi shugaban kasa Muhammadu Buhari an sha ta doka cewa ana ba matasa dama domin su fito su ba da nasu gudun da ba da bangaren zaɓe that is not too young to run to amma kuma gaskiya wannan daman da aka bamu kuma sai kasance kuma sai ake danne mu ta yaya ake danne ku to yanzu misali ni dai da nake magana akwai aboki na fito yana takarar member status of assembly mm. to tun da wani wuri an zo wurin zaɓe kuma sai kasance kuma still na saman da su suke danne yaran har ila saboda suna amfani da kuɗi wanda mu matasa bamu da wannan karfin amma muna da mana zamu kwaci yancin mu inda ake kwata mm. suna amfani da kuɗi saboda mu matasa da zamu iya contest amma kuma bamu da kuɗin da zamu ba delegate to amma an ce ku matasan ku kuke yin zaben ku ne ne karfin ma zaben ku ne karfin siyasa me yasa yan uwan kuma matasa ba sa zaben ku ko dan dai ba ku cancanta bane ta matashi fa ya cancanta a inda yake kuma yana da damar ya abubuwa ya kawo ni cigaba saboda idan kika ba ma tsoho ya miki plans zai miki plans da bai wuce wata goma sha biyu bane saboda yana tunanin ba zai kai ba zai plans za su ja wani dogon shekaru ba sai yana tunanin bai wuce yan watanni zai kai bai wuce amma matashi zai miki dogon lissafi saboda yana sa ran zai kwashe wasu shekaru nan gaba a yan jikoki masu amfana hmm. amma kawai ana amfani da kuɗi ne a danna matasan kamar misali zaɓe na direct da kuma indirect primaries mm. inda za a je direct that is kato bayan kato za ku a sha mamakin da matasa su fito su mara matasa yan uwansu baya mm. amma da yake indirect ake yi na delegate a nan ne ake amfani da kuɗi wanda ya ba da dubu ɗari wanda ya da dubu ɗari biyu baiwa Allah ina matashi ga wannan zunzurutun kuɗi zai zo ya kwamfitin da wa'annan mutane domin a zaɓe su su kuma delegate ba Allah bane a ransu wanda ya ba su kuɗi shine na Allah shine na gari ba abin da ya dame su ko da zai ce cinna mu gari wuta su an biya su to kenan dai babu wani matashin da ka sani wanda ya samu tikitin tsayawa takarar babban zabe gaskiya babu wanda ka sani babu ko daya to kana ganin akwai abin da ya janyo shin son mu ne ko kuwa a'a har yanzu dai ganin cewa ba ku da wayewan da gogewan yasa suke ganin ba za su batar da ƙuri'unsu a kan kuma. Abin da ke faruwa ba rashin wayewa bane ba rashin gogewa bane akwai talauci da aka cusa a mutane su kansu matasan wanda ya kamata su su ba goyon baya a yi ba su da aikin yi akwai yiwuwar gwamnati samar da ayyukan yi in a ce matasa suna da ayyukan yi duk ba za a samu wannan matsalolin ba. Za matashin ɗan wanka ya kamata ya zaɓe ka amma yana hange inda zai je a ɗan bashi wata 'yar dubu goma dubu ashirin domin ya kada ƙura ba zai iya zama a wurinka ba saboda kai baka da wani abin da zaka bashi ga yunwa ta sa shi a gaba ga lafiya ga cututtuka to har da irin wannan su ma suna contribute wajen kai matasa ƙasa. Malam Jalal kana ganin ganin idan da za a ba matashi a Najeriya dama ya yi shugabanci ko kuma ya yi jagoranci a kowane mataki akwai wani abu da zai kawo na canji wanda za a gani a kasa. A kwarai da gaske ai wannan ko shakka babu domin matasan nan fa su ne suke da dabaru da hikimomi na zamani wajen shugabanci da gudanar da jagorantan al'umma domin su ne suke tafiya da zamani su suka san matsalolin zamani kuma su suka san hanyoyi na zamani waɗanda za a bi a yi maganin matsalolin zamanin. To na tabbatar tabbatar da cewa idan matasa suka samu irin waɗannan damammaki za a sha mamaki saboda in muka tsaya muka yi la'akari za mu ga cewa irin waɗannan mukamai da manya-manyan wato ofisoshi da ya kamata a ce matasa a rinka ba su damammaki da kuma ga shi har ila yau su suke da karfin gudanar da irin waɗannan ayyuka masu cike da ƙalubale to na tabbatar ko shakka babu idan an gwada za a yi barka. To amma yana ganin kamar an dai kuna son a baku wani dama ne kuma ku shiga filin a ku yi handama da baba kere ku ɗibi iya raban ku watan zamanin annabi shahu kowa ya gina bansa so kamar ku an hana ku dama kuma ku je ku ɗiba ne don kukan ce kuma a baku fili a ga yadda za a yi. To ai inda an gwada sai an gwada akan sannan kwarai kuma mutumin da ba a bashi dama ya kai wurin da ake so ya zartar da abin da ake so a zartar ba bai kamata a fara zargi da tunanin cewa ba zai yi abin kwarai ba in yau mun tsinci kanmu a halin da ake ciki dattawa ne ko kuma mutane masu yawan shekaru suke yin handuma da babakiran da ake ta korafi a kai to sai a gwada matasan in aka gwada matasan aka ga cewa su ba su taka rawan a zo a gani ba sai a fara zargin su duba da la'akari cewa a cikin mutane dattawa akwai dattawan dattawa akwai kuma dattawa na matasa waɗanda zaki ga cewa suna da budurwan zuciya to haka kuma a cikin matasan akwai matasan dattawa waɗanda suke da dattaku suke da tsantseni da riƙon amana da kuma sanin halin ya kamata sannan kuma har ila yau akwai matasa waɗanda akan samu akasin haka amma na tabbatar da cewa a yau idan idan aka samu kaso mafi rinjaye a wajen gudanar da al'amura da suka shafi mulki da shugabanci da jagoranci a Najeriya za a yi sambarka domin matashi kamar yadda muka sani shi ne yake da yaƙini ko kuma ba ma yaƙini ba ake zaton cewa akwai wasu shekaru masu galmi-galmi a gaban shi amma shi ko wanda a yanzu maganan da ake yi ya riga ya samu wasu shekaru ya jibga ya kai saba'in ko kuma ya haura ya kai tamanin wato duk wani abu da zai yi zaki ga tunanin shi yana raguwa kaifin basiran shi da hankali da wasu abubuwa suna raguwa saboda kamar yadda muka sani yaro lokacin da yake tashi akwai shekarun da yake zuwa da zai samu cikakken hankali sannan kuma in shekarun suka zo suka wuce sai ki ga mutum ya koma yana wani ɗabi'u da wasu mu'amala irin na irin na yara to ya kamata a rinka la'akari da irin matasa waɗanda suke da shekaru na ƙuruciya wanda suke da ƙarfi a jika kuma suke da kaifin basira suke da hikimomi na gudanar da mulki da shu shugabanci domin a danka musu amanan Najeriya don Najeriya ta ci gaba. To amma wa'annan shugabannin da ake da su da kuke kira da tsofaffi yawancin wa'anda suke taimaka musu wurin gudanar da ah, mulkin nan matasa ne. To kenan su suke cusa musu wannan ra'ayi na handama da babakerin da kuma rashin yin abin da ya kamata a ƙasar? Ah, Alhamdulillahi ah, in kika lura a lokacin da akwai wani kar magana da hausawa ke inda shanuwar gaba ta sha ruwa nan na baya ma za ta sha su wannan shugabannin namu irin handama da babakere da suke yi a wannan lokaci shine suke tunanin in sun ba matasa dama za su yi barin kai ki baya kaɗan in kika koma shekara a irin alif ɗari alif dubu alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyar baya janar mutala muhammad janar muhammadu buhari a mala abdulkadir balaraba musa duk lokacin da suka yi shugabanci suna matasa ne amma saboda shugabanninsu na wannan lokacin mutanen kirki ne su ma sai suka yi shugabanci bisa adalci bisa a rikon amana wanda har yanzu ana alfahari da su amma yanzu in cika zo kika da shugabannin mu na yanzu sukan ɗebo ne matasa wa'anda suke irin suke da irin tunanin su na handama da babakere suke ɗiban su shi yasa suke tafiya da su shi yasa suke discrediting matasa suke nuna cewa matasa ba za su iya rikon amana ba amma ni na yi challenging ɗinsu yau kuma na yi challenging kowa a je a duba shugabanni na gari in har sun ɗebo na kirki za ki ga cewa ana gudanar da mulki kuma ana gabatar da shugabanci mai kyau mai amfani wanda al'umma ke samun ke farin ciki kuma suke san barka. Masu sauraro mun ce idan mun samu lokaci za mu buɗe muku layin wayan to ga lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hello? Hello? Tofa. Hello? In ɗan rage rediyonka. ka. Wa ke kan layi? Hello, da wa muke magana? To, layi ya tsinke. Ina jin na'ura ta yi Hello? Wa ke magana daga Niger, wa alaikumus salam. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim, me za ka ce game da maudu'in mu na yau wani gudunmuwa za ka bada? Gaskiya ni gudunmuwa da zan bayar game da ainihin maudu'in naku na yau. Mm-hmm. Shugabanci a matasa yanzu gaskiya abu ne bai wahala gaske. Mm. Dan saboda mataki na farko ainihin kudaden da aka sa wanda matashi zai biya mm. ya zama dan takara Mm. gaskiya sun yi yawa na farko kenan mm. sannan na biyu yanayin yadda ainihin su manyanmu na ƙasa suke tafiyar da lamarin kasar nan zai wahala ainihin matashi ya samu shugabanci a ce ya yi wani abu wanda mm. zai amfani ƙasar nan tunda kun ga duk ainihin wa'annan manyan ba ainihin gino Najeriya ainihin ta hanyar da za a gina kasar a samu ci gaba ba saboda ainihin duk manyan da ke kasar nan gaba ɗaya to kuka auna kuka gani ba gurin su ainihin a gyara kasar ne ba To madalla mun gode kuma lokaci ya yi halin shi amma ina jin kila sai wani makon mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da wannan maudu'in domin mahimmancin shi. A madadin ni abin nan wanda ta bamu gudunmuwa injiniyan mu ta yau Julie Lazarus Gresham da abokin aiki na Hafiz Ado Babale. Ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa a yi ni lafiya matasa